hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da tara ga watan uku 2024 mun haɗu a wannan gida na marayu domin raba kayan taimako na salsabil ga waɗanda suka cancanta mabukata a wannan gari namu na gombe to alhamdulillah kamar yadda wato wannan gidauniya ta sansabil take taimakawa a jihohi daban-daban wanda Gombe na daga cikin waɗannan jihohi. To wannan ba ƙaramin taimakawa al'umma yake yi ba, musamman ma a wannan hali da ake ciki na halin tsanani wanda shi ne Allah yake cewa ma au da'amun fi yomin di masgaba ko ciyarwa a wata rana ko wuni wanda yake ake cikin kunci da wahala to kunci da wahala ko da ake ciki a halin yanzu a Najeriya wato ya kai inda ya kai in ma baka san cikakken fassarar wannan aya ba zimas gaba to in ka lura da halin da Najeriya take ciki to kawai shine fassarar wannan aya din saboda haka muna godiya sosai ga wannan foundation ɗin, a sai da mana cewa kuma wannan karon ma kafin ma Ramadan din ya shigo wannan taimako za a fara gabatar da shi godiya ga su waɗanda suka yi wannan gidauniya da kuma musamman ciyaman wannan gidauniya Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wanda alhamdulillah yana iya ƙoƙarinsa na ganin cewa wannan gidauniya ta shi ko'ina kuma da taimakonsa da kuma kulawansa ne sa har mu ma nan Gombe muka samu wannan santa ta raba wannan ah, salsabil. sannan muna kuma miƙa ta'aziyarmu ga shi wato ɗaya daga cikin board of trustee na sansabil wato dr kolo wanda da a ce yana raye da shi yake da shi ya kamata yana tsaye a inda nake tsaye yanzu haka to muna fata Allah ji kansa Allah ya gafarta masa ya sa aljannin firdausi ta ce mu to saboda haka bayan Allah da suke nan kusan sun shirya domin ganin cewa za a karbi wannan taimako daga salsabil Allah taimake mu to yanzu eh za a fara yanzu an fara kaddamarwa eh zan fara kaddamarwa eh. Eh, eh to eh karbi daga wannan To wannan suna dai Khadija Fidelix. Wannan taimako ne daga Salsabil wanda suka baki domin wato wannan wata mai alfarma na Ramadan. Muna fata Allah saka musu alkhairi. Saka da alkhairi. Eh, Isanin zabawa shi zai gane. Ah, eh shi kenan ya yi. Eh. Eh, ɗauki wuri. Sunana Khadija Abubakar. Babu abin da zan ce illa daga farko muna yi wa Allahu subhanahu wa ta'ala godiya, sannan muna musu godiya tare da fatan Allah Ubangiji ya saka musu da aljanna maɗaukakiya, tare da dukkan iyayenmu da suke jagorantar mu a matsayin iyaye. Wannan shine Allah ya biya su, Allah kuma ya ji malam da rahama. Allah ya sa aljanna ta zama kuma ya kyautata ƙarshen mu. Mun gode. Kirana a gare su shine yayin da ka ga wani yana aikata abu mai kyau wanda yake taimakon wanda bayi da hali. to kai ma ka yi koyi da wannan domin duk wanda ka ciyar da shi ka yi sadakatun jariya ne saboda sai an ci kafin a yi ibada yanda ya kamata wannan shi ne da fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin Ramadan ya sa muna daga cikin ƴantattun bayi نعم assalamu alaikum wa rahmatullahi muna addu'a na fatan alkhairi ga wannan foundation na Salsabil wanda suke taimakawa al'umma musamman ga jeyu a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna fatan Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi gaba daya kuma dukkan abu da suke yi Allah ya sa musu cikin mizani muna fatan kuma Allah ƙara wa irin su irin su duka a dama na wannan taimako ma'ana ba samu ƙarin jama'a irin su masu taimakawa al'umma a irin wani hali da ake ciki musamman hali da ake ciki yanzu nan wanda kuncin ya yawa babu ta yawa da sauransu muna fatan Allah mu ya kara mana irin su masu taimakawa din a sake samu wani foundation irin wannan din sama da wannan muke da yanzu insha Allah muna fatan Allah kuma ya sa da assalamu alaikum sunana Khadija Abubakar Babu abin da zan ce illa daga farko muna yi wa Allahu Subhanahu wa ta'ala godiya, sannan muna musu godiya tare da fatan Allah Ubangiji ya saka musu da aljanna maɗaukakiya tare da dukkan iyayenmu da suke jagorantar mu a matsayin iyaye. Wannan shine Allah ya biya su, Allah kuma ya ji malam da rahama. Allah ya sa aljanna ta zama kuma ya kyautata ƙarshen mu. Mun gode. Kirana a gare su shi yayin da ka ga wani yana aikata abu mai kyau wanda yake taimakon wanda ba yi da hali, to kai ma ka koyi da wannan, domin duk wanda ka ciyar da shi, ka yi jariya ne, saboda sai an ci kafin ayi ibada yanda ya kamata. Wannan shine, da fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin Ramadan, ya sa muna daga cikin ƴantattun bayi. To, auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kana tare da Sani Mu'azu. Lalle wannan kaya na sassabil kayan abinci da ake bayarwa, lalle muna ganin alkhairinsa sosai. kuma wannan foundation muna masa fatan alkhairi muna masa addu'a waɗanda bayan Allah da suka taru suke ba da wannan tallafi Allah su ma ya tallafa musu kuma lallai shi shugaban wannan tallafi din shi Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa muna masa fatan alkhairi Allah saka masa da alkhairi Allah ƙara yawalta irin masu mutane ɗin da suka taru suke ba da wannan Allah yawaita mana su a cikin ƙasa kuma lallai muna jin daɗin wannan mu da iyalanmu gaba ɗaya duk wanda Allah ya ya samu wannan abu ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa na yin Ramadan gashi ana ba da shi ne kafin a shiga Ramadan ɗin wanda mutum zai samu nutsuwan yin azumi cikin kwanciyar hankali shi da iyalansa lallai muna godiya muna farin ciki da shi a takaice dai ina ga mutane da su kai ɗari da hamsin a yanda na ga kason ya kasance da kuma mutanen da suke wurin nan Lallai akwai masara akwai wake akwai gero akwai shinkafa akwai suga akwai kayan shayi akwai kuma mai man gyaɗa a cikinsa man toki ƙarami da ake ɗora a kai lalle wannan hali da ake ciki ya ce a ce da kowanne ayyuka gwamnatoci suke masu tsaye da shi a zo a tallafa mutane yadda wannan bayan Allah suke domin su wannan individually suke yin sa ba gwamnati ne, ba kuma wata ƙungiya ce wacce ta taruwa wai take yin wani abu daban ba iya wannan aikin abinci shi ko shi aka tsaya an taimaki mutanen ƙasar nan ba kamar yadda yanayin da ake ciki a yanzu kowa yana buƙatan abinci ne Lallai ga shi dai wasu bayan Allah su sun haɗa kansu suna sayan abincin duk da tsadan da yake ga shi ba a rage buhunan ba kamar yadda ake kawo kowane shekara haka aka kawo to kaga da 'yan kasuwa za su rage kuma watakila su kuma da za su ƙara yin gaba ne da nasu saboda haka ina kiran 'yan kasuwa da ko da dan mutane da suke sayan abincin a wurinsu suke yin tallafi wa jama'a ya kamata su kuma su sassauɗa abinci ya eh, tsadan abincin saboda ya samu sauki domin mutane masu niyan raba mutane su ma su samu sauki su ma a wurinsu to Allah ya taimaka mana Allah ba mu sa'a baki daya assalamu alaikum a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ah, ni sunana inuwa muhammad kumo admin secretary na gidan marayu na da'awa alhamdulillah wannan kaya bana mun samu kaya na mutum ɗari da hamsin wadda aka sauki a gidan nan abin da aka kawo a ciki muna da masara da shinkafa da wake da gero da shuga da mai da kuma ƙaramin leda da ke ɗauke da lipton da magi da sauran ƙananan abubuwa da ke ciki to alhamdulillah jami'an waɗannan da suke kula da salsabil sun tsara an zaƙulo mutane da suka fi buƙatuwa na wannan abun aka yi list ɗinsu sai a kawo mana mu kuma da aka ajiye wannan abun a hannunmu za mu biyar da su jami'ai suka tsara rabiyar kamar yadda jami'an suka tsara kowaye da zai ci gajen wannan abun sai da aka masa ɗar kati aka rubuta sunansa da lamban wayansa mu kuma idan ya zo shine shaidar da kan cewa su jami'an sun amince zai ci wannan gajiyar wannan ita ce za ta nuna in ya kawo mana katin ya nuna mana shaidan abin da zai ɗauka ke alhamdulillah ina kira ga jama'a ganin cewa wannan yanayi wannan shekara da muka tsinci kan a ciki yanayi ne mawuyacin hali ba ma kamar a ce abinci to samun wannan abun ba shakka zai taimaka gaya ga wajen rayuwarmu saboda kada mutum ya yi sakaci ya ga ɗan abun yana da ɗan gauɓi ya ce zai sayar cikin kwana biyu ya sake komawa cikin halin ha'ula'i ya ririta shi ya tabbatar da ya yi amfani da shi yadda zai ɗauka masa lokaci yana amfani da shi sannan kuma ya bibi addu'o'i ga mutanen da suka ba da wannan taimako da fatan Allah ya ƙara buɗa musu ya sanya alkhairi a rayuwarsu ya sa a gaba su ƙara faɗaɗa taimakon saboda ya riski jama'a da yawa. Alhamdulillahi ina kira da masu hannu da shuni kama daga 'yan siyasanmu, tajiranmu da dukkan al'umma su yi koyi da wannan gidauniya. su tuba halin da jama'a suke ciki a yanzu su taimaka ba tilas sai ka tara abu da yawa ba komin ƙanƙantarsa zai taimaki al'umma a irin wannan yanayi da ake ciki daga ƙarshe ina fatan alkhairi ga su a salsabil foundation da waɗanda suka assasa shi da waɗanda suke gudanar da shi da fatan allah ya saka musu da alkhairi allah ya biya su da gidan aljanna